Allah azzalumin bawansa ne Allah ba azzalumin bawansa bane ai azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikata shi yanda kike haka nan Allah zai nema daidai ke ya baki kinga idan ke mashayi ya shisha ce sai Allah ya nemi mashayin wiwi sai ya baki kinga salansan katafila one way idan ke ƙarya ce sai Allah ya nemi ɗanfo wannan sai ya baki kinga corruption one way kenan idan ke yar club ce sai Allah ya nemi DJ sai ya baki kinga remix da rawa kenan one way kenan innal muslimina wal muslimatu mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati yanda haka yake kuma in yar iska war dan iskiyati war ɗan banza war ɗan banziyati war ɗan kulab wal dan kulabiyati kin gama fetsare wannan yanzu zaki zo ki ce shekara 25 yanzu ma idan ka duba masallaci maza sahu biyu mata sahu 48 kuma da 'yan mata budurwai ba a maza ba a maza in gama watsewa a wace gari Allah zai zo ga fara can tuntuna da ake cewa ki fuska kamar karya 'yan wuta Assalamu alaikum jama'a abubuwan da maza suke yi a kanmu mun je ta hajji mun je ina ne mun je ina ne ya yi yawa ya kamata ku tsaye da magana ku irin haka Allah guda ɗaya muke bauta ba wai ku ba za ku dame mu mu ba mu da wani problem sai akan ku ku maza eh? ba ma san aljanna kuka kake nufi koya ba mu san yafiya ba mu san tubiya ba mu san gafara wajen ubangiji mu mu kawai guda ɗaya ne akan aure a'a kaza kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza amma kasa gane ku ina kwa dosa kutuwa kuke nemawa wahala da kuke dora mata shine jin daɗin ku ko menene kuma har da kai zaka zo kana wani bidiyo kana menene menene wanda za a ba wa mai ba wiwi ta sha kaza ta sha kaza kai ta sha mawa ta da aka baya a hannunka aka bata littafin ka ta littafin da aka bata ba a hannunka aka bata littafin ta.